karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فعادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما yan uwa السلام alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba yau 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da biyar ga watan biyar shekara ta 2021 a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke na unguwar dosa a jihar kaduna wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul batsara mun karanta ayi guda ashirin da uku muna cikin ta ashirin da hudu sai lokaci halinsa wanda insha Allah ita ce ayar da tana wuce talatin mai kawai rabu za ta tashi a e eh, shi ne na ce a ba mu ga fassara ta talatin da hudu ba wa yi tsulla da mala'ika fistudu li adama fasajadu illa iblisa a ba takbara ko? na yana ka maimaita daga kanta sau da mu samu gaba ne kyau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين wannan ita ce ayar da ajiya kusan muka tsaya a kanta Allah subhanahu ta'ala bayan mun karanta ayoyin da a baya suka nuna cewa Allah ya sanar da annabi Adama wasu abubuwa da mala'iku ba su sani ba da sunayensu da zatinsu kuma ya bijiro da waɗannan abubuwa gaba ga mala'iku ya nemi su su bayani a kansu kuma ba su iya bayani a kansu ba suka bai da ilimi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. to daga nan ne sai Allah ya ce ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka ƙara na naka matsayin shine ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi Adama dukkaninsu ko sai suka yi sujada ba su girman kai ba illa iblisa in banda iblis wanda shine kangararre ba sai ya ƙi takbara kuma ya girman kai wa kana min al-kafirin wanda da wannan ya janyo ya kasance daga cikin wato kafirai malamai suka ce ba da ana alaman mahu ta'ala mala'ikata bi makanati adam bayan Allah Madaukakin sarki ya sanar da mala'iku irin matsayin annabi adam a wurinsa wa annahu ja'alahu khalifatan fil ardi kuma cewa Allah shi da kansa yasa annabi adam ya zamto khalifansa a ban kasa amara bi an yasu duli adama sai umarci mala'iku da su yi sujada ga annabi adama ba don komai ba hudu'in khudu'in la sujuda ibadatin sujada ce wanda take nuna kankan da kai zuwa ga Allah don Allah ya nuna musu yana sama da su da ilimi kamar yadda muka faɗa da kansa yake cewa fauka kulle zai ilimin alim duk wanda ke jin yana da ilimi to Allah yana sama da shi a iliminsa kuma za ku fahimci wani abu ɗaya duk mutumin da yake da ilimi ya zamto mai girman kai ko sai Allah ya kure shi ko da salihin mutum ne, ko da nagartacce ne shi duk wanda Allah ya bashi ilimi yayi alfahari da ilimin nan to lalle a kwana a tashi sai Allah ya jarabe shi ya kaskantar da matsayinsa har sai in ya rusuna cewa Allah ne ke sama da shi sai Allah ya ma ilimin sa albarka in kuma yana jin isansa da iyawansa ne to sai Allah ya tozarta shi in kun duba Allah subhanahu wata'ala ya rinka kawo irin wannan a rayuwar annabawa ba annabi Adam shi shi kadai ba ku kalli annabi Musa alaihi salam ku gani lokacin da mutanansa suka tambaye shi wa yafi kowa ilimi maimakon ya da ilimin zuwa ga Allah shi shi kadai a matsayinsa na annabi sai ya ce ni ne na fi kowa ilimi ba ya yi ne da nufin kore ilimi daga Allah ba a'a yi haka tsammanin sa mutanansa za su yarda da shi su yi imani da shi kuma da gaske tun da shi annabi ne zai so kowa ya bi shi kuma da gaske babu wanda ya kai shi ilimi a cikin al'ummarsa gaba ɗaya, saboda shi ne manzan da Allah ya aika shi kuma ya ba shi littafi a cikinsu so don haka ka ga a zahiri babu wanda ya fi annabi musa ilimi dubban ƙasa a irin wannan lokaci a yadda shi Allah ya sanar da shi tunda ya ga shi ne annabi kuma manzo kuma an ba shi littafi to ba yadda za a yi tsammanin wani ya fi shi kuma ilimi to amma abin da ya fi cancanta da matsayinsa shi ne mai da ilimin nan zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ya sa Allah ta'ala ya jarabe shi akan ilimin nashi Allah bai kora cewa ba shi da ilimi ba amma sai ce je ya nemi ilimi ya nemi wani mutum atainahu ilma wanda mun ba shi ilimi ka je ka koya a wurinsa ne wannan khidir din da suka haɗu da shi kuma ya nuna masa cewa lallai iliminsa sa din bai wuce cikin cokali ba idan an hada da ilimin Allah tunda ya ga abubuwan ban mamaki waɗanda suka razana tunanin shi suka fi ilimin nasa kuma aka nuna mishi Allah ne ya ce ai haka in kun duba za ku ga tun daga hawan su jirgi suka hau kwale-kwale kwale-kwale nan na wasu gajiyayyu ne talakawa suka yi karo-karo mai taro mai sisi suka haɗa kuɗi suka sai jirgin ruwa ana musu aiki da ita suna raba kuɗin su ci abinci da ƙyar amma yana zuwa ya ɗauki gatari ya fasa wannan jirgin ruwa kaga a nan a matsayin shi na annabi ba zai ga an yi zalunci ba kuma ya shiru saboda Allah ya turo shi ne don ya kira zuwa ga adalci da daidaito da tausayi da jin kai amma sai ga a zahiri abinda ya yi wannan fasa jirgin ruwa ai zalunci kuma bayan ya san na talakawa ne ba na wasu masu kuɗi ne ba waɗanda ma a ce ai ɗan guda ɗaya ne daga cikin ɗari ko sai ya ce ke tambayin shi ya ce yanzu za ka fasa wannan kwale-kwalen ta nutsar da ita a abu dama kuma sun yi ƙa'ida da shi in za mu tafiya karka tambaye ni game da komai duk abin da ka gana yi duk abin da gana nayi karka tambaye ni menene dalilin yi saboda Allah ne aiko ka wuri na to ka yarda duk abin da yi da sadar Allah da umarninsa to kun ga haka suka yi ta tafiya da annabi Musa har shi annabi Musa da kanshi duk da ilimin da ya ce ya fi kowa da kansa ya bude baki yace laqad laqina min na hadha Ya yace kai muna cin bakar wuya a wannan tafiya sun shiga gari aka hana su abinci wahala ce wahala yunwa za ta kashe sai ce mu tashi mu bar garin nan sun kama hanyar fita gari sai ga katanga za ta faɗi na wani gida ya ce mu annabi musa dafe mun mu gyara ya ce yanzu mutanen da suka hana mu abinci suka ki ba mu biyafa na wurin zama yunwa na nema ta kashe mu su ne har za kuma ka ce a wani taimake su ka bar katangan ta faɗi mana ya rage na shine sai ya ce da shi a kai dai da dafe mun alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban gaya maka cewa ba za ka iya hakuri da ni ba a tafiyar da zamu ilimi fa ka zo nema kuma Allah ya aiko ka kun ga Allah na so ya nuna mishi duk ilimin shi akwai ilimin da ke gaba da nashi dan kar ya zam kar mutun ya zamto mai girman kai da alfahari da kafafa da wani kaso da aka bashi da ilimi wanda bai kai ko ina ba in an hada da ilimin da ke wurin Allah bal in ma an hada da ilimin da ke hannun wasu mutanen wanda ba shi ba tsammanin ɗan adam ne shi ya fi kowa amma waɗanda Allah ya ba su ilimi ya ɓoye su suna da yawa to wannan yasa annabi Musa alaihi salam sun kun kalli ayoyin yanda yake Khidir ke faɗa masa qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra annabi Musa na kara hakuri ana rage kalmomin dan aka ce zai ci qala alam aqul innaka lan tastati' ma iya alayya ma iya sabra a ƙarshe dai ya rinka shi bayani fa amma tsakanin limasakina ya li Nuna ya'maluna wannan jirgin ruwa da ka na fasa wanda ka jahilci dalilin fasa wannawa na wasu talakawa ne mabukata da suke aiki a wannan teku da jirgin yake suke samun abinci da shi a gaba gare su akwai wani azalimi, akwai wasu 'yan masu road block a gaba wanda za a da su in suka ga jirgin tana da kyau za su kama kuma ba za su ba su ba daga nan abincin ya yanke gaba ɗaya, amma idan na lalata ta suna ganin wannan aibin a jikin jirgin za su bar su su wuce shikenan su kuma za su gaba da ci abinci to asali ma da annabi Musa baicin gaggawa ta dan adam bai kamata ya tambaye shi ba tunda an fasa jirgi kamata ya ta nutse sai ka gaba ta nutse ba ai ka san da umarnin Allah ne wannan to me nake so dai mu fito da shi anan shine batun cewa Allah ya nuna yana sama da kowa a ilimi abu ne wanda yake nan tuntuni ba ma a yanzu ba kadai haka abin yake sun kalli Annabi Yusuf alaihi salam zaman shi a gidan yari da aka yi mutanensa sun masa fatawa yayi magana akai Allah ta'ala kuma ga ce falabita fi sijni bid'atini sai da ya ƙara kusan kwatankwacin ƙasa da shekara goma ba kaɗan a cikin gidan yari saboda tsammanin shi ne. mai da al'amari zuwa ga Allah da ilimi gare sa gaba ɗaya to wannan yana sunnantawa a fili yana nuna mana cewa duk irin ilimin da Allah ya baka wani ya fi ka ilimi kuma idan kana so ilimin ka yi albarka to ka rinka mai da ilimi zuwa ga Allah kar ka zanto mai girman kai karka ka zanto mai ƙafafa da jin kai ne ka isa babu wani wanda ya isa al'amarin ba haka yake ba musamman musamman al'amarin ilimin addini ilimin addini abu ne samanni ba za ka taɓa zuwa da wani sabon abu yau a addini an riga an gama shi tuntuni sai dai ka maimaita abinda mutanen kirki suka yi don ka samu lada ko kuma mutum ya ƙi abinda mutanen kirki suka yi wannan kuma tsakaninsa ne da mahaliccinsa to a nan da Allah subhanahu ta'ala ya ce sai su jada ga annabi Adam sai zamto khudu'in ne la sujuda ibadatin kankan da kai ne ba wai yana nufin bauta gare su ba Allah subhanahu ta’ala ya haramta wani ya wani sujada kamar yadda muka faɗi a jiya domin yana ta amiran ahadan an suda li ahadin da a ce ya halatta in ba wani umarni ya ma wani sujada ce to da mace ce zan ce ta yi ma mijinta sujada sai wannan ya nuna cewa ashe ba a halarta yin sujadan ba sanda ya ce inda a ce ashe ko ba zai yiwu ba kenan wannan kuma da yace sai masa sujada malamai suka ce wa atirafan li fadlihi Allah ya ce sai haka ne dan ya tabbatar musu da falalan annabi Adam wa atizaran amma qaluhu fi sha'nihi kuma ya zanto uzuri ne gare su dangane da abin da suka faɗa game da shi na cewa za a saukar da masu zubar da jini da makamantansu a ban kasa wannan abin da ya hana iblisa sujada ba komai bane face hasada da muka yi bayani mai faɗi jiya akan ta wanda kuma a nan malaman tafsiri suke nuna cewa wasu daga cikinsu cewa akwai wanda suke raya ƙasashen a baya tunda sun ce za ka sanya mai zubar da jini da kaza ashe kenan sun taba sanin an taba zubar da jini a ban ƙasa sannan suka yi wannan magana amma malamai suka ce magana dai mafi fitowa fili shine sun riga sun san annabi adam ɗin kamar yadda hadisi a cikin sahih bukhari bayanin halittar adam a gaban mala'iku lokacin da aka halicce shi Allah ya kammala halittarsa a ranar juma'a bayan sallar la'asar Allah ta'ala ya nuna musu shi tun kafin ya busa masa ya ce wannan ne dan adam mutum ne wannan wanda ne na halicce shi ga shi wasu malamai suka ce lokacin da aka halicci annabi adam mala'iku sun kalle shi kallo na ƙure wanda shedan a ƙarshe da ya kalla hankalinsa ya tashi tsammaninsa ba zai iya halakar da annabi adam da zuriyarsa ya ce amma daga lokacin da na ga wasu rani guda biyu a jikinsa da al'auransa da bakinsa ya ce sai na tabbatar da na samu mashigar da sai na halakar da shi ta wannan hanyar. shi ya sa annan sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin imamu ahmad wanda ke cikin musnad na imamu ahmad riwayar abi huraira an tambayi annan sallallahu alaihi wasallam cewa menene aikin da mafiya yawa majoritin mutanen da za su shiga aljanna ran alkiyama ya Allah ka sa muna cikinsu. su menene zai shigar da mafi yawan mutane gidan aljanna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai sa mutane mafiya yawa su shiga aljanna kaman taqwallahi wa husnul khuluq babu abin da zai sa mafiya yawan mutane su samu shiga aljanna kamar tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u waɗannan su ne abubuwan da za su kai majoritin mutane gidan aljanna kenan wanda ke so ya shige aljanna da wuri to ya gaggawan yi kansa sutura da irin waɗannan shi yasa malamai suke cewa idan mar'ilan yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu uryanan wa in kana kasiya wa khairu libas al-mar'i ta'atu rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asiya duk mutumin da bai suturta kanshi da tsoron Allah ba da yin abin da Allah ya ce a yi da haƙura da abin da Allah ya ce a haƙura a bari ko da rai tana so suka ce ba uryanan wannan mutumin tsirara yake tafiya a wurin Allah wa in kana kafiya ko da a duniya ya fi kowa sanya kaya masu tsada na alfarma suka ce wa khairu libasin mar'i mafi alkhairin tufafin da ɗan adam zai sa a rayuwarsa ita ce ta'atu rabbihi yi ma ubangijinsa biyayya a cikin sauki ko wahala ko samu ko rashi ko wadata ko kunci wannan suka ce wala khaira fi man kana lillahi asiya babu alkhairi tare da duk mutumin da ya zamto shi ɗabi'ansa kawai shine sabon Allah dan shi saban Allah yana da illa kwarai da gaske idan mutum ya fara shi bai tuba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi bakin a kan zuciyar mutum dugo guda ɗaya. in ya tuba Allah zai shafe wannan bakin digo da dan Allah sallallahu ce idan bai tuba ba bakin zai ci gaba da mamaye zuciyarsa har sai zuciyar ta zo ba ta ganin alkhairi kwata-kwata duk abin da yake na alkhairi ne tunanin mutum baya zuwa gare shi kuma wa'azi ba ma zai shiga cikin zuciya ba Allah ka tsare mu da irin wannan zuciya da to anan shine Allah subhanahu wataala ya kawo wannan ya tunatar da mu game da yi ma annabi adam sujada ina ga shine bayanin wancan ayan da ya kamata a ce mun cike da shi a jiya sai aya ta gaba wani qala ta yana. qulna ya رَوَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا wa zawjuka هَذِهِ jannata ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله تعالى ce wa qulna ya adamu bayan sun gama yi masa sujada yanzu an gama maganan mala'iku sai Allah ya dawo da maganar sa kai tsaye zuwa ga annabi adam kamar yana ce ma annabi sallallahu ka tuna tattaunawa mu da adam dan ya karfafe ka kai ma wurin bin Allah domin duk wanda zai bi Allah yana bukatan karfafa ƙwarai da gaske saboda al'amarin rayuwa da san zuciya yana fisgan dukkan wani dan adam shi yasa dukkan mutum yake bukatan mataimaki wurin bin Allah wannan bukatan taimakon ba mu ga magari fararen hulan mutane ba hatta annabawa da manzanni sun nema daga wurin Allah madaukakin sarki lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi Musa ya tafi zuwa ga Fir'auna ya kira shi ai sai da ya roƙe shi yace da yace rabbi shrah li sadri Allah ka yalwata mun kirjina na san zan ji baƙaƙen maganganu zan sha zagi zan ga sharri zan ga ƙazafi iri iri za a mai da farin da na faɗa baƙi wulik kuma a yaɗa ma jama'a wannan ita ce siffar da ake ma duk wani mai da'awa akwai matakai guda uku waɗanda duk mutanen da ba su san Allah suke ɗauka akan duk wani mutum mai kira zuwa ga Allah in dai ka san ka ɗauki kafanka ka sa akan wannan tafarkin to dole ka shirya ma waɗannan abubuwa guda uku na farko za su yi ta ƙoƙarin ƙaryata abin da kake su ce ƙarya ne ba gaskiya ba ne in haza illa sihirun mubin su ce sha'irun Allah ce ma huwa bi ƙauli sha'ir kahin ya ce wala bi ƙauli kahin mawaƙi ne ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma bazina za a yi ta jifa ba gaskiya bane. ba gaskiya ba to yau da gobe sai ta ta jifar da ake sai ta tabbatar da gaskiya fa amma zabadu fa yadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal to Allah na buga misali akan irin wannan shine mataki na farko za a yi ta tayi wannan kare ka ja da baya matukar ka sa abin da kake kai shiriya kake kai so na biyu shine za a yi kokarin kure kuma Allah ba zai bari a kure ba to sai na uku shine idan wuri ya kure sai a ce uqtuluhu a ikhrijuhu ku fitar da shi ko ku kashe shi din yanda za a ku kashe shi kawai a huta kuma shi mai kira zuwa ga Allah kashe shi tana ƙara yada da awarsa babu wani mutum da aka kashe shi yana kan kira zuwa ga Allah face sai da Allah ya albarkaci jininsa ya albarkaci zurriyarsa ya albarkaci da awarsa in dai a sunna ne duk wanda ka duba an taba masa haka a tarihi a jiya ko a yau tun daga sai na Usman bin Affan ka tadda cewa haka abun yake ila an risallahu al-abdu man kun ga sayyidina Usman ran da aka kashe shi yana karatun Kur'ani aka yanke shi da wuga. aka zubar mai da jini jininsa sai da ya fallaka kan ƙur'ani da yake karanta. bayan da aka nufato shi matansa ta tashi ta yunkurin ta tara wanda ya nufin kashe mijinta ya yanke ta da wuka ta faɗi tun kafin ya isa kan sayyidina Usman sai na usman ya ce ina roƙon Allah ya sa ka zanto makaho Allah ya sa ka zanto kuturu kuma Allah ya ƙona ka a wutan nama. sakamakon yankan wannan baiwar Allah da kai duk da haka da yake zuciya ta bushe sai da ya nufaci sai na usman shi ma yanke shi ya kashe shi to wannan a in ka duba za ka gani wannan abu da aka yi masai na usman a sanadiyar alkur'ani za ka ga har yanzu sai Allah ya ba da daman kuma ya zamto tattara ƙur'anin ma kuma ta hannunsa akai shi ya an kun duba Qur'ani da yake mushafil madini wanda yake na Madina irin na hannunmu a shafin farko za ku ga a rubuta birasli osmani. har yanzu sunansa yana jikin alkur'ani har a tashi alkiyama Allah yana yi da shi bai mutu ba wala ta ƙulu liman kutalu fi lillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun wala ta tasabanna alladhina qutilu fi lillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataakum Allahu min fadlihi azwa ga abin da Allah ya sani to irin wannan tunatarwa da Allah subhanahu wataala yake ma annabi sallallahu alaihi sallam kwarai karfafa ne a cikin sa kuma haka Allah yake ma annabawa gaba ɗayan su kun ga annabi Musa kansa duk irin karfin annabi Musa wanda ya je raba fada ma har ya kashe wani saboda tsaban karfi amma da aka aika shi zuwa Fir'auna sai ce yace alli waziran min ahli a wani ya ce washdud bihi azri ko wa ashriku fi amri Allah ka karfafi damtsina da shi yanda in na fada zai ce gaskiya ne haka Allah ya fadi ci gaba ko kuma in bala'i ya bala'i ya da sai ce mu ƙara haƙuri na sa Allah zai ce mu ka san akwai bala'in da ba kawai so kake ka samu wanda zai baka haƙuri don ka samu sausauci a ranka kamar mace ce akwai ne inda in ta shiga kawai wanda za ta samu ce mishi kuka ta more shikenan ka ta samu sarawa haka shi ma namiji in wani abu ya dunguje masa nema kawai ke samu wanda za su yi magana ita ɗabi'an zuciya in abu ya cushe a ciki to ɗayan biyu ne ko a bar mutum ya faɗi shi ya sa wani ko wata don ya fusata yana wasu maganganu akan abu kar ku kula shi sanda yake magana ku bari biya gama amayarwa da kanshi zai sako zaka da ya fara kwanci abin da ya ɗaura da kansa inda yana da hankali sannan kuma na biyu ko kuma mutum ya kuka shi yasa ku hawaye da dan adam yake za ku ga kala biyu ne in kuka na farin ciki mutum ke yi in ka taba hawaye zaka ji suna da sanyi saboda daga zuciya ne take fassara kwallon ba wai ruwan idan ba in kuma kuka na damuwa ne in ka taba hawaye zaka ji yana da dimi yana da zafi shi yasa duk wanda ya kuka domin tsoron Allah zaka ji hawayen sanyi suke da shi amma duk wanda ya kuka dan wata wani abu na damuwa da ke cikin ransa zaka tada hawayen sai yana da asalin wato tsimi ne irin wannan to kun ga Allah wannan sarki kuma annabi Musa sai ya amsa masa yace yace ga dan uwanka nan Haruna je ka da shi izhab anta wa akhuka ko bi na wala tanya fi zikri ku tafi Allah ya yarda kenan cewa abin da ya roƙa a karfafe shi da gaske ne yana buƙatan karfafa tunda da ba haka ba Allah zai ce a'a ai na ishe ka ni je ka kawai ne kadai amma kuma sai ya ce eh to ga dan uwan naka nan haka yayi daidai ku tafi tare da shi har shi ma Allah ya zaɓe shi a matsayin annabi kuma manzo so kun ga irin wannan shine abinda annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da manzo Allah sallallahu alaihi sallam sannan mu ma haka anan manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake ce mana shi mumini dan kadan ne a shi kadai din shi duk wanda ke jin shi kadai gayya ne ya isa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan kadan ne kai a wurin Allah amma ce kafirun li ikhwanihi duk mumini in yana tare da ƴan uwansa shi mai yawa ne ma'ana yawa ƙarfi ne kaɗai kuma rauni ne na haka ba burgewa ba ne mu rinka rarraba kan mutane kowa yana inawa inawa ku zo mu je duk wanda ya tsas a'a ko da kowa yana abin da yake yi amma ku yadda ku al'umma ce guda ɗaya duk abin da ya taɓa ɗan uwanka a wani wuri kai ma ya taɓa ka duk abin da ke buƙatan ka taimaki ɗan uwanka ka je ka taimake shi abin da ke buƙatan a yi tarayya da kai don shi ya ci nasara a da'awarta ka je ka shiga kada ka zama hannunka don a gane cewa kai in ba ka ba gayya ko in ba ka ba gari wannan kuskure ne kwarai daga gaske a babin zamantakewa Allah ya shiryar da mu to shi yasa sai Allah wannan sarki a nan ke cewa wa ƙulla ya adamu kun anta wa zaujika tunda har sun gama wancan magana na a saka khalifa da sauransu to ga kuma ta goma shin da ni Allah zan maka uskun ka zauna anta kai annabi adamu wa zaujika da matarka ita ce hawa'u a ina za ku zauna ɗin ita ce aljanna aljanna shine duk wani lambu wanda take koriya shar akwai inuwa a cikinta akwai dausayi kuma rai na samun duk abin da yake so a wurin ba tare da rasa wani abu ba wannan ku ina ga babu shi a gidan duniya sai dai insha Allah ya kai mu sai in tuna muku da yaddan Allah Allah ta'ala ce wa kula minha kuma ku ci daga ƴaƴan marmarin da ke cikin gidan wannan aljanna din haitu ragadan a yalwace ‘ya'yan marmari ne duk da kuka nema akwai su babu wani lokaci da za a ce yanzu lokacin mangwara ya wuce sai dai a jira baɗi in Allah ya kai mu yawan rai a ita aljanna ba haka take ba aljanna duk abin da ka nema akwai shi tun kafin ma ka neme shi a cikin ta an riga an kura zuciyar dan adam kai kafin duk abin da zai sa a kura tunanin dan adam wurin kwaɗayi kai wanda ya wannan abin a jinjina mishi a jinjina mishi ka duba mace ka ga ta dinga sintiri ta yi adashi ta canza ta ciko ta canza kayan daki ba za a yi wata shida ba sai ka tace wallahi ni da zan samu mai sayan wannan ma in cika da sai in canja da wani wanda naga an sa a status a Kano ake siya a sharada ko wurin jakara dama nan ne nan ne Dubai din yan arewa ko ya ce wallahi na ga wani na ma da zan ciko ni gwal din na wani da na gani a kasuwa ai da zan samu sai da wannan in cika da na sayo kaga har yanzu dai a ran dan adam akwai akwai burace-burace duk inda nan suwasa ya ce ɗan adam inda za a ba shi rabi rami wawu keke cike da dukiya a ce gwalagwalai ne yace sai Allah ya riga ya bashin yana fa cikin wahala Allah zai bashi idan kuma Allah ya bashin sai ya mallaka ya tabbatar nashi ne sai ce ya Allah ina ma da zan samu tsarin wani su zama biyu sai ya rinka rayuwa da ɗayan ajiye ɗaya kai ka ji kai ka ce an zo a dawwama ne ba fa za a dawwama ba amma haka Allah halicci zuciyar dan adam ko innahu li hubbil khairi la shadid dan adam na fan dukiya kwarai da gaske to amma kuma ya kamata ya rinka tuna cewa akwai rayuwar da ta fita wanda ita ce ta samun yardan Allah madaukakin sarki sannan kuma ba abin da zai cika cikin dan adam ya zanto ya koshi face kasar kabari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai Allah ya ce da su ku zauna ku ci a wannan gida haisu shi tuma yanda kuka so amma fa ku sani ba a rayuwa sai da jarabawa kowane ne kai sai an yi ma jarabawa menene amfanin jarabawa shine a gane mai da'a da mara da'a a bambance nagari da wanda ba nagari ba ma kana Allahu liyadhara almu'minina ko ala anta ala hatta yamiza alkhabitha min at Allah na so ya cire gurbatattu rubabbu daga cikin masu kyau Allah na so ya tabbatar ma duk wanda aka ga ya je aljanna ran alkiyama a gane a duniya ba ke waye ba aka zaɓi wasu aka ce ban da wasu a'a ayyukansu ne zai bambanta su imalu fa sayar Allahu amalakum ku tashi ku yi aiki Allah zai ga aikin ku kuma zai karba kuma zai saka muku wala ku samu ne za ku samu aljanna shi yasa duk wanda kaga ya je aljanna abubuwa biyu sun taimaka mishi ko dai a shukuru ko sabru eh duk wanda kaga ya ce aljanna to ɗayan abu biyu ko abu biyu sun taimake shi wurin zuwansa aljanna na farkonsa shine ashukur godiya ga Allah da Allah ya masa ni'ima bai tsaya ba da Allah ya bashi lafiya yayi bauta yadda ya kamata da aka ƙara masa da dukiya yayi zakka kuma yayi sadaka da aka ba shi ilimi yayi aiki da ilimi kuma yayi kira zuwa ga ilimi kuma yayi hakuri akan kira gare shi to duk irin waɗannan yayi zumunci yayi kaza ko kuma as-sabru hakuri ga abin da rai ke so Allah ya hana gashi kamar ki sa hannu ki ɗauka amma Allah ya ki kaddara shi kin buga kin raya kuma nan gani nan bari Allah bai kaddara zai faru ba kina ji kina gani ko kuma mutum na cikin zama a cuso masa wani abu mai dagula lissafi kamar ki sa hannu ki ɗauke ma kanki damuwan amma Allah kuma ya ki yadda a dauki ba komai sa aka ba sai dan Allah na so ne zamto wata hanya ce da za a bude miki na zuwa aljanna wata mata imra'atu sauda mata ce baka ba balarabiya ba ce laraba na faɗin wannan don ka gane shi Allah na maka kyauta ba dau da kai sai larabe ba ne ba ruwan Allah da dangantaka wata mata ce ta zo tsohuwa ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fama da ciwon farfadiya ka roƙa min Allah in warke daga ciwon farfadiyan nan abin yana damuna Allah sallallahu alaihi wa ce to kina da zabi in kin so zan roƙi Allah kuma wallahi za ki warke za ki samu lafiya in kin so kuma ki yi haƙuri da wannan rashin lafiya ni annabi ina tabbatar miki ke yar aljanna ce kun gani ko ashe wannan na nuna ba aibi ba ne don Allah ya jarabi mutum da wani abu da ransa baya su. ina fata mun fahimci wannan musamman rashin lafiya Shi ne sai annan sulasulan da ya gaya mata wannan sai ta ce ya manna Allah na yarda zan haƙuri don in samu aljanna amma ina roƙon alfarma guda ɗaya ya ce menene shi ta ce farfaɗiya ne faɗi nake in na faɗi al'aura na kan buɗe yara su taru suna kallo na suna min dariya udu'ullah li Allah atakashaf haka ta ce mishi min Allah in na faɗi kada in rinka tsaraita manzo Allah sallallahu ya ce wannan kan ba sai an jima ba ya ɗaga hannu ya roƙi Allah kuma tun daga ranar ko fadiyan ya buge ta tufafinta ta bai dagawa daga jikinta wannan ke ba da cikakken adireshin aljannan mata samu lokaci take jira dan da ba a bata aljannan ba da ba za ta ga wannan bisharar a duniya duk mumin yana da bushratul ajil a duniya duk muminin da Allah ya karba aikin shi duk wanda Allah ya karba aikin shi to yakan sa masa wata alama na an karba aikin wanda zai kwantar mai da hankali babu wani mumini da Allah baya masa haka inda ya karba aikinsa duk yanda kake da tsoro da kaza da kaza da kaza sai an bude maka wata kofar da kana jin sa kankancewa tsakaninka da Allah baka ko shakka akan wannan ina fata mun fahimci wannan to wannan ya sanya Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya mata wancan addu'a har Abdullah bin Abbas bayan ma rasuwa Annabi sallallahu alaihi sallam tunda tabi'ai ba su wurin akai ya tara tabi'ai gaba ɗayan su matan ta yi tsawon rai ta tsufa sosai har bayan annan su alaihi ya tara su ya ce duk wannan aikin da kuke na neman aljanna za ku so in nuna muku wata 'yar aljanna a nan duniya suka ce kwarai muna son ganinta to shugaban ƙasa ma wani na son ganin shi ballanta na ɗan aljanna ko ba haka ba ne wanda ya samu aljanna ya fi shugaban duk duniya ma ba na ƙasa ba in shi bai samu aljannan ba ko to da mu da shugabannin namu don allah ya ba mu aljannan ma a huta to ne sai ya ce da su ga wata mata can da kuke ganin ta ba balarabiyar can ba wanda kuke gani ba ta da gida ba a mata jiniya ba ta da motoci ba ta daura leshi mai tsada ba ku ganta a wani gida na alfarma ba waccan matan da kuke gani a cikin sauro gidan danni na dabino wallahi yar aljanna ce da yake nufi ku je ku koyi da ɗabi'unta don ɗabi'unta ɗabi'un aljanna ne duk mutumin da annan su ne ishara da ɗan aljanna ne sahabai ba su kyale rayuwar shi har su a junansu har wanda aka faɗa musu su ɗan aljanna ne Inda an ce wani shi ma ɗan aljanna ne to sai sun ƙoƙari sun tatsi irin aikin wancan wani kamar musamman sai na abubakar radiyallahu anhu wata rana sai na umar ya gada an yi sallah ba sai sai na abubakar ya tashi ya fita sai bi cikin duwatsun bayan madina zai dawowa kuma sai rana ta ɗaga. sai fara tambayin kansa shi fa abubakar bai taɓa kyalle ba ne duk abin da abubakar na yi to allah ya dada wannan abin sai ke tambayin kansa ina yake zuwa sai na umar ya ce sai na laɗe wata rana a cikin dutse a bayan wani dutse ya ce wallahi sai na ga inda abubakar zai ji ya ce da ya fita sai na ga ya ji ya shiga wani tanti a bayan gari ya fito ya koma ya fito ya koma daga baya can sai ya fito ya shige cikin gari ya ce bayan ya shige cikin gari sai na sauka daga wannan dutsen sai na je na shiga wannan tanti Ya ce ina shiga sai na ga wata mata tsohuwa a zaune yace ba ce. bace shi makanta ya kama ta ba ta gani kwata kwata sai sai na Umar ya mata sallama ya ce sai ta amsa min sai na ce wace ce ke ce ni ne dai yadda ka ganni nan ni ne ni tace ba ni da dangi na sun kare gaba daya Allah bai ban haihuwa ba kuma ba ni da yan'uwa uwa ba na samun wani arziki face daga Allah sannan wannan mutumin da na ji muryanka ba shi ba ne wanda ya fita yanzu sai ya ce kin san shi ta ce wallahi ban san shi ba ya ce to me yake kawo shi nan ya ce in ya zo yakan gyara mun ya kai mun kaye kayan ɗaki duk abin da ya san zan iya nema na bukatu sai ya matso min da shi kusa da ni sai ya ɗibo ruwa Shi ne wannan shiga da fitan da yake zai je nemo ruwa duk inda ruwa yake ya tara mun ruwa sai ya mun sallama ya tafi sai kuma gobe irin lokacin nan sai ya dawo shi sai na umar ya fashe da kuka ya ce abubakar duk wanda ya gaje ka ya sha wahala duk wanda zai gaje ka kam zai sha wahala kwarai da gaske to kun ga irin wannan ɗabi'u kenan annan sallallahu da tarihi na koya mana irin wannan saboda mu san cewa ɗabi'u ne da ya kamata a samu musulmi da su sai gaskata muku wancan hadisin da na faɗa na Imam Ahmad cewa mafi yawan abin da zai kai dan adam gidan aljanna shine tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. wannan yana cikin kyawawan ɗabi'u. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Al-Istiqama ya fassara ma'anan husnul khuluq daga ciki yace shine a same ka duk wanda zai hulɗa da kai kai ba za ka fara cutar da shi ba duk wanda za ka yi hulɗa da shi ba za a samu wani lokaci da kai ka ɗauki wani abu na zalunci ka cutar da shi ba ko a zahiri ko a ma'ana yace sannan kuma na biyu kana da bazlul khair duk inda ka zauna kana ƙoƙarin shimfiɗa alkhairi baka zuwa da fitina da sharri cikin mutane sannan kuma yace zanto mutum yana da intilaqul waje sakin fuska ba mutum ne mai gashi nan ga kamansa ba sannan yace daga ciki akwai yafiya ga wanda shi ya zalunce ka to wannan ya fassara su a matsayin su ne kyawun ɗabi'u bayan da yawa daga cikin fassarorin da malaman tafsiri suka yi don haka da ya kuwa musulmi fadin Allah ta'ala dai ga annabi adam ya ce ku zauna aljanna ku ci daga 'ya'yan marmarinta yadda kuka so sai ya ba su jaraba ya ce wala ta ƙaraba hadihi shajara amma kar ku kusanci wannan bishiyar idan ku har ku kusance ta fatakuna min zalimin sai ku kasance cikin zalunci daga cikin azzalimai da kai da matanka wannan faɗin da Allah ta'ala ya ce su zauna aljanna su ci daga abin da suka so hankalinsu kwance ba tare da wani wahala ba ba tare da wani abu na tsanani ba sannan sai ya ce da su su ci daga wannan itaciya ai abin da Allah ta'ala ke nufi shine su kiyayi wannan itaciya a matsayin jarabawa ne da Allah zai musu wanda babu wani mumini face sai an jaraba shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mutanen da duk Allah ya fi tsananin jarabtansu su ne annabawa ya ce sun mal'amfal fal'amfal sannan sai a rinka yi ƙasa gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawanka gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawanka Abdullahi na Abbas ko daga cikin sabai yake cewa wannan hikimar jarabawan shine akwai mutanen da Allah bai so ya haɗu da su akwai zunubi a tare da su sai Allah ya ta jarabansu mun san zinariya da wuta ake wanke shi amma an gama wankewan sheki yake to shi ne kwatankwacin jarabawa a rayuwar mumini ya Allah kanka jarabe mu da abin da ya karfin mu idan ka jarabe mu Allah ka bamu haƙuri ka bamu mu cin jarabawa to bayan hakanin sai Allah ya ce fa azallahu ash-shaytan فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله تعالى فأغلهم الشيطان سي شيطان يا zamar da su an ha ga barin wannan ga wannan itaciya din fa akhrajahuma ta yanda ya fitar da su mimma kana fihi na daga abun da suka kasance a cikin sa na rahama da ƴaƴan marmari da walwala da ci da sha ba tare da wahala ba fa qulna bitu sai Allah ta'ala ya ce to tunda na ce kar ku yi kuma kun aikata dama sunnar Allah ita ce in ya ce a yi aka yi to an tsara azaba ba za ta sauka ba amma in Allah ya ce kar a yi kuma sai aka yi to an buɗe ma azaba da fitina kokofi masu yawa da ake gayyato su su shigo har sai inda Allah ya yi sai Allah ta'ala ya ce tun da haka ya faru ihbitu ku sauka daga aljanna ku tafi ban ƙasa shikenan wahala ta gan ana ba ku ‘ya'yan marmari kuna ce a tsanake to ku da za ku yi kaftu su yi huɗa ku sa taki ma in na ga dama in riƙe ruwan sama duk ku yi asara abin da kuka zuba ina fata an gane to duk irin wannan ya ce ihbitu ku sauka zuwa ƙasa sannan kuma ku sani ba saukan ba ne kaɗai wannan abin da na ce ku yi ya zamfo kar ku yi kuma kuka aikata to ga matsala nan ta faru ba mukum li abin adu sashen ku zai zamto mai kiyayya ga sashi musulmi zai ga dan uwansa musulmi da ni'ima ya ji kaman ya kashe shi ah ji kaman kashe shi kana zaune a cikin musulmai amma baka da kwanciyar hankali yaro karami a yaudare shi a aike shi ya fita a kama shi aje a kashe a ce a bada ku to me kuma dadin duniya har a tashi kiyama ko me Allah ya baka a duniya an ka tuna wannan sai ka ji wani baki ya zo wuyanka ya tsaya maka inda mutuwa yayi na lillahi wa rasulihi kamar yadda bahaushe ke faɗi da sai ka ji saukin sallama amma kana tuna wane kashe min da a'a nan da shekara talatin fitina na iya tasowa a kashe-kashe sanadiyan wani dalilin da yasa Allah ke hana fitina ke na tsakanin mutane wani abin ya faru aka yi rikicin aka lafa bayan shekaru wasu yatsa tsatso sai su zo su da fitinan kuma ta zama danyi ku ba ku nan balle ku lafar da fitinan kuma fitinan sai ta faru to kaga irin wannan bala'i ne mai zaman kansa sannan kuma ga fitina ta abin da ya shafi munafurci munafurci babu mutum mai wahalan sha'ani a duniya kamar munafikin mutum ya ce haula ibi wajhi wa haula ibi wajhi kafiri da zai daga makami a kanka ya yake ka ya fi sauƙi fiye da wanda zai zo maka a matsayin masoyinka amma makiyinka ne saboda shi wannan zai samu damar makin da wancan ba zai samu ba a kanka zai iya sanin sirrinka cikin sauƙi, sannan zai iya rusa wani abin da ka daɗe kana gina shi cikin ruwan sanyi sai dai idan Allah ya so ya kunyata shi ne to shi kuma ya san damar da zai amfani da shi ya sa ya ji kunyan duniya da lahira to amma dai suna da wahalar sha'ani kwarai da gaske suna daga cikin waɗanda suka wahalar da annabi sallallahu alaihi wa sallam a da'awarsa shi yasa da Allah ya fusata da aikin su sai Allah ya ce to tunda har haka ne su ne ma shimfiɗa gidan wutan jahannama kafin su fir'auna su shigo duk mutumin da ke da siffar munafurci sai ya shiga jahannama dirshar sannan sai ya ji ana masu fir'auna jiniya su ma za su shigo ya riga su shiga can lakan inda ke tafarfasan da ɗuminsa nan ne matsugunin don Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari duk munafiki Allah ya ce can kasan gidan wuta za mu kai shi mu ajiye shi su ne tubalin da za a yi ciko da su don su fir'auna su zauna don su fir'auna kafirai ne ba munafikai ba kaga wannan fitina ce kuma abun ban tsoron na gaya muku tun a da muke tafsirin waɗancan ayoyi na baya sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ba wanda baya tsoron anya bai shiga cikin munafurci ba dukkanin su suna makan su irin wannan tsoron saboda abin yana da hatsari da jirwayi mai kamar wanka Allah ya shiryar da mu baki daya to anan da Allah ta'ala ya ce sai shaydan ya zamar da su suka eh, ya fitar da su daga abin da suka kasance a ciki Allah ya ce ko sauka sashin ku yana matsayin maki ga sashi walakun fil ardi mustaqarrun kuma kuna da zama da za ku yi a ban ƙasa za ku zauna a ƙasa wa mata'un kuma kuna da wani ɗan jin daɗi da za ku samu amma shi ma fa ilahin zuwa wani dan lokaci ne kun ga inda ba mu sako daga aljanna ba ba maganar mutuwa ba wannan abin da kowa ke tsoro mutuwa ko annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin imam bukhari ya ce ma na aisha duk wanda ke son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'u duk wanda ke jin baya son haduwa da Allah to shi ma Allah baya baya son haduwa da shi ba za ta yi musu kyau ba sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi kana nufin mutuwa kulluna nakrahul maut ai in dai mutuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi ai ka san dukan mu ba mu san mutuwa dai fi sabilillah sai ce ba haka bane ya ce duk mutumin da ya rayu a kan imani sanda zai bar duniya zai ji yana gaggawan Allah ya sa ya mutu yanzu yanzu wanda Allah suna sun ce to duk wanda ya ji wannan lokacin mutuwansa Allah yana masa mara balale ranar haɗuwarsa da shi wa haka nan wa man kari halika Allah wanda mutuwa ta riske shi a daidai lokacin yana jin kai in fa aka dai da matsala to lallai ko matsalan ne kuma Allah ya tanadi matsalar da ma bai san irin ta ba wasa'atu adha wa amr za a haɗu filin kiyama kuma kiyama tana da tsanani tana da ɗaci zai ga fiye da abin da ya fi wanda yake tsammani na muni da wahala ma irin wannan sai ya kira mu zuwa ga dawwama akan ayyukan alkhairi ana son duk musulmi ya dawwama ayyukan alkhairi kar ya daina saboda ita mutuwa ba ta da kalanda ba ta da kalanda Allah zai faɗin ranar haihuwa kamar yadda zai faɗin ranar mutum. mu dai mun gan mu ga mu a wani wuri ana ce masa duniya an haifi wane sakwata ran kaza wane jigawa wane yobe wane kaza wane kaza wane kaza ba zaɓinka ba ne kaga wancan ita ce mahaifiyarka wane ne mahaifinka haka Allah ya ƙaddara kaga haka ya faru to kaga yadda ba wannan shawarar wurin zuwanka ba to ba za a shawara ba za ka ji ana kun gama kwaɓa ɗanyen ƙasan nan ku turo ku cakuɗa wancan ƙasan ku kawo kwali ko ganye a ɗora itace a miko mutum kana shiga gida da kafan ranar ta kai za a shiga da kai eh, sunna ita ce ta arewa ake shiga da gawa can gefen hau a ce ku miƙo shi kuma sannan a ce ina makusanta suwaye makusantanta akwai 'ya'yanta ko mijinta ko yayyinta ko ƙanninta ku babu mutum uku kai tsaya tsakiya raba ƙafanka kai kai za ka riƙe kan sa ƙafa ɗaya a ciki ɗaura ɗaya a sama ba ka kuke ji ba riƙe fa da kyau kai kama ƙafafuwa mai zai faru sakoki za a yi wallahi kwanciya ne da tashin shi shine yau mai ƙumun nasu da rabbil alamin kina ƙasa aka daina hangen farin kyallon nan sai ka ji an ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah in kira rayu akan sunna shi kenan. kamar kina cewa to mu mun tafi sai kun zo eh amma fa wallahi sun kuma ba a bi Allah ba subhanallah annan sallallahu alaihi ce imma an yakuna rawbatan min riyadil janna aw kufarun min hufarin niran ko dai dausayi ne wani iya condition ne na gida aljanna da mutum zai rayu ke jira lokaci ko kuma ya zanto mafarin wahala kuma kenan Allah ka tsare mu ka tsare yan uwanmu da suka riga mu To amma wannan akwai izina kwarai a ciki Allah ta'ala ya ce to gashi nan ku sauka daga gidan aljanna da shaidan ya sanya kun yi wannan kuskure ta hanyar sanya musu wasu wasi na shakkan su ci kukarsu su ci a ƙarshe dai ya rinjaye su sai wannan ya zama sanadiyan fitansu daga aljanna da ni'imanta kuma Allah ta'ala ce ku sauka zuwa ban ƙasa sashin ku zai rinka kin sashi wato hawa'u da Adamu da Shaytan an samu rikici kenan ya fara har sai an tashi kiyama sannan za ku zauna a kan ƙasa ku amfana da abin da ke cikinta ita ma gabanin zuwa wani lokaci da aka ƙaddara muku wanda za ku ƙara rayuwa a ciki aya ta gaba Allah ce fatalaka adam فتلقى Adam. إنه هو التواب الرحيم الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات في النبي آدم kalmomi وتكلمومي daga Ubangijinsa fataba alaihi sanadiyan waɗannan kalmomi da ya karɓa wanda Allah ya masa bayanin yadda zai tuba a cikinsu fataba alaihi daga misani sai Allah ya karɓi tubansa innahu lallai yanda al'amarin yake shine shi Allah huwa tawwab shine mai yawan karban tuba duk iya laifin ya je gaban Allah ya zama karami in dai an je da neman tuba kuma an bi ta ƙofan da Allah yake so a bi domin a karbi tuba. ar-rahim kuma Allah shine mai yawan jin kai dama ba nufinsa ba ne muku azaban ku ne kuke janyo ma kanku ayi muku azaba din ma ya Allah bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ta'ala bai nufin ya komai na dangane da yi muku azaba matukar kun gode masa a imani da ya muku da musulunci wa amin shakartun kun yi ibada yadda ya kamata wa kuma kun yi imani da shi to a nan, Allah ta'ala ya cusa mu annabi Adam wasu kalmomi wanda yake so ya faɗe su suka zo masa a rai ya faɗe su kuma ya atadru biha amma fa'alahu huwa wa zaujuhu. ya faɗi waɗannan kalmomi saboda abin da ya aikata da shi da matarsa Hawwa'u bayan faɗin wannan wasu malamai suka ce waƙila inna hadihil kalimat ya rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da Allah ta'ala ya ce annabi Adam sai ya karɓi wasu kalmomi daga ubangijinsa sai ubangijinsa ya karɓi tubansa suka ce waɗannan kalmomi sune faɗin Allah ta'ala a wani wurin da ya ce rabbana innana na, anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangijinmu lallai muna shaida maka cewa wallahi mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana kuma idan baka gafarta mana wannan laifi da muka yi na cin 'ya'yan itatuwa ba wa tarhamna kuma ka ji kanmu da rahama muna tabbatar ma lanakunanna minal khasirin wallahi za mu zama cikin asararru don ba mu da wani gata in ba kai Allah ba don haka karɓanka kawai gare mu shine gatanmu ya Allah ka gafarta mana kusa da ayoyin ke nufi kenan kenan wannan sai ya nunar da cewa wannan addu'a tana da kyau ga dukkan mutumin da yi laifi kuma yake neman tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan annabi adam ya faɗi wannan sai Allah ya karɓi tubansu kuma ya gafarta masa lallai Allah yana karɓan tuban wanda suka tuba kuma yana jin kan bayinsa wanda suke masu rauni Allah ya san cewa duk ɗan adam yana da rauni kuma zai saba mishi wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya ce mun halitta dan adam mai rauni ne shi to amma daga cikin abin da zai taimaka ma wannan raunin naka shi da yawan tuba daga zunubai kuma in mutum ya tuban kar ya koma tuba shine yankewa daga zunubi a lokacin da mutum yake zunubin ba mutum yana zunubi yana yin taswif zan yi zan yi jinkirin tuba ko jinkirin ayyukan alkhairi ba alama ce ta mumini ba shi mumini nan take yake daukan izina daga abin da Allah ya kira shi akai kuma ya yanke ya fada zuwa ga abin da Allah ke so a zakke masa to dan haka nan tuba ibada ce wanda Allah ta'ala ya faɗi cewa da kansa yana son wanda suke tuba kuma suke tuban yanda yake so dan ya ce inna Allahu yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin to Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan saboda ya mana ishara zuwa ga tuba mu zamto masu yawan tuba dan shi ma ya samu ya iya jin kanmu yanda ya kamata da gaskiya abin da ya shafi tuba mun faɗa shine yankewa daga zanubi a lokacin da mutum yake cakuduwa da zanubin kada mutum ya ce ai wallahi bari ka gani zan daina zan daina nan da shekara kaza bari ki gani ai lokaci ne a'a wannan lokacin da kike hange ba lallai ne zai zo ba fa ba lallai ne zai zo ba sannan na biyu ko zai zo ba ki san me ke ta Allah ba akwai abin da ake ma Allah mutum ya raina amma sai ta Allah tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim akwai abin da zaki ga karami ne amma kuma tuni wannan abin ya ta Allah madaukakin sarki har ma Allah ya cire mutum daga musulunci dungurugum ya fitar da shi a musulunci amma shi bai sani ba ku duba suratul tauba na faɗa muku anan mutanen da suna hiran su kawai suna ba'a suna dariya game da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala da ya tashi musu martani ce la ta'tadiru kalmomi ne kuka faɗa ba wani aiki na azo a gani ba amma ku ban uzuri ba wani excuse qad kafartum ni Allah yana ga muku wallahi kun kafarta. ba da imani kuma alhalin ɗazu-ɗazu na san ku muminai ne yanzu nan na cire ku a cikin imani Inna na'fu an ta'ifa in ma mun yafe mu wasu mutane daga cikin ku saboda rahaman mu mu'azzib ta'ifa wallahi wasu ku sai sun shiga wuta sun dan kuɗin. kudin magana ce fa da bata wuce kila minti biyu ko sakan 30 ba amma Allah ya kafurtar da mutum kuma ya tabbatar mai da sai ya shiga gidan wuta to kaga ashe ba a ba a taswif ba a jinkirin irin waɗannan sannan tuba yana da alaka zunubi kala biyu ne akwai zunubi tsakanin bawa da mahallicinsa wannan yana buƙatar tuba ne kai tsaye da istighfari kai da Allah amma abin da ke da alaka da haƙoƙin mutane fa sai ka maida musu da haƙƙin su sai ka maida musu da haƙƙin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ku kuskura kada ku kuskura mu zo ran alkiyama in ga wani a cikin al'umma ta an dauko an koro shi filin alkiyama ga akuya nan akan sa tana kuka tana me me me saboda ya satan ma wasu dukiyarsa ta akuya ya zo ra alkiyama an lizumta masa akuyar da su ya dauke ta duk wanda ya ganshi ya san barawo yake mara mutunci Allah sallallahu alaihi ya ƙara faɗin wasu nau'in mutane ce kanku kuskura ku zo min ran alkiyama in ga wanin ku ya zo min da kaza da kaza ya siffanta wasu nau'ukan zunubai da mutane ke yi a junansu akwai abubuwa guda biyu tsakanin zunubi da ɗa'a. da'a abin da yake na nagarta akwai ƙasir akwai akwai muta'addin duk aikin da'an da ke tsayuwa a kan kanka kai kadai kake amfana da shi aikin da'a ne gajere dan karami ne karamin zango muta'addin wanda ke yaduwa ya tashi daga kanka ya riski waninka na alkhairi shi aka fi so a musulunci duk aikin alkhairin da yake tsayuwa a kanka malamai suka ce in dai ba na wajibi ba ne kamar sallah kaga kai kaɗai za ka yi kanka sallah kuma kai za a ba ladan ba wani ba kaman azumi da muke kai kadai za ka yi kanka azumi kai ba wani zai maka ba to wannan shine kadai irin ibadan da tafi naf'un muta'addin amma dukkan wanda ba wannan ba duk abin da za a yi wani ya amfana je ga wani to ya ku duk wannan mutum zai je ta yi shi shi kadai to na yi shimfiɗa da wannan saboda a ɓangaren zunubi ma haka abin yake haka abin yake duk wanda yake zunubin da ya tsaya a karan kansa ya fi masa sauƙi-sauƙi shi zai sharɓi azabarsa shi kaɗai ta ƙare shi. to haka nan duk mutumin da zai farar da wata ɓarna da za ta shafi al'umma ta wannan mutumin bala'insa tana da yawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sannafin islami islam sunnatan hasana duk wanda ya farar da wani aikin alkhairi a cikin musulunci to yana da ladan shi nashi aikin da ya yi. sannan za a ba shi ladan aikin waɗancan wanda suka yi koyi da shi ba tare da nasu aka ɗiba aka ba shi ba aka rage musu wani abu a'a irin duk abin da suka samu shi ma zai samu sai ya ce to a hannun hagu ma haka abin yake duk wanda ya safarar da wani abu na barna da laifi a ban kasa a musulunci to yana da zunubi nashi na karan kansa da yi yana nan an aje mishi sannan duk wanda ya koyi da irin wannan zunubin ko da ko sadin dinki na rashin mutunci kika kawo mata suka koyi da shi a duniya don ki bayyana tsaraici to wallahi har a tashi alkiyama kina da zunubi matuka ana sa irin wannan kayan kuma ke kika kawo shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so wannan shine abinda zamu gani kuma abinda zamu zamu zamu asalin wato mene fahimta a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa har a tashi kiyama duk wanda ya kashe wata rai ko duk wanda ya zubar ma wani da jini wannan dan annabi adam na farko din shi ma yana da commission na zunubinsa duk shan shi ya fara ta kashe rai a ban kasa shi ya fara zubar da jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a tashi kiyama duk wanda ya zubar da jinin wani sai an cire wani percentage na zunubi shi ma an loda mishi to kun ga wannan ba karaman fitina bace ba karaman musiba bace a takeice dai Allah ya nuna mana cewa shi mai son gafara ne kuma mai jin san kan bayinsa ne kullum na bitu min hajjami'a ciko ne karanta mana sai mu kullum na bitu min hajjami'a fa'in na ya ciyar na kullum ne hudan sanar ta bi a hudaya فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون bayan Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam gidan duniya sai yake nuna masa to ga hanya kuma da zaka bi ka sake dawowa wannan gida idan ka kiyaye tunda ka faɗi wancan jarabawa daga cikin gafaran Allah da rahamarsa sai ga wata kofan an bude maka ulna bitu minha jami'a Allah ce sai muka ce da su ku sauka daga aljanna gaba ɗaya ku koma ban ƙasa amma ku sani zan turo muku da manzanni zan saukar da littattafai su ne hanyoyin ku gidan aljanna fa in ma ya ciyan minni huda don haka idan wata shari'a ta zo muku daga gare ni su ne manzanni da annabawa da zan aiko muku daga baya faman a hudaya duk wanda ya bi waɗannan manzanni ya aiki da littafin da suka zo da shi fala khawfun alaihim ba shi da tsoro na abin da zai zo ya tarar a tsakanina da shi walahum yahzanun kuma ba zai yi bakin ciki na abin da zai baro a gidan duniya ba dan zan musanya masa da abin da ya fisa sa alkhairi a ran da zamu haɗu da shi kusan dai abin da ayan ke nufi shine abar Allah ta'ala Adama zawjahu wa iblisa bil buhuti min al jannati ila al ard Allah ya umurci annabi Adam da matansa Hawwa'u da shedan dukkan su rankaya su sauka daga aljanna wa anzirhum kuma ya gargade su wa zurriyatihim da zurriyansu bi annahu sayab'athu rusul akan cewa lalle shi Allah zai aiko da manzanni wa yunazzilul kutub kuma zai saukar da littattafai wa yafridu takalif kuma zai sanya nauye-nauye na shari'a ai sallah ai zakka ai azumi ai zumunci yace zan daura musu nauyi na bauta mani faman amana bima anzalallahu minal kitab duk mutumin da ya imani ya gaskata ya karba abinda Allah ya saukar na littafi wa biman ba'atha minar rusul kuma ya karba abin da aka aiko da shi na manzanni wahtada kuma ya nemi shari'a taqama ala alal hidayati ya tsayi akan shari'an da Allah ya saukar wa qama bima furida alaihi min at-takalif ya tsayi da abinda Allah ya farlanta masa na nauye-nauye su kalla da sauransu fa haula'i to irin waɗannan mutane ni Allah ina tabbatarwa la khawfun alaihim yawmal qiyamah ba za su taba bakin ciki ba ba za su ji tsoro ba a ranar alkiyama wala ya ala ma fatahum min ad duniya kuma ba za su bakin cikin abin da ya subuce musu na rayuwar duniya ba aya ta karshe da za mu tsaya Allah ya ce wallazina kafaru kafaru wa kazzabu bi بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون bayan Allah ya nuna musu hanyar da za su bi komawa zuwa aljanna ta littafai da sauransu sai kuma ya toshe hanyar da kasu shagala don su rinka tuna cewa in fa ba su hakan ba da matsala sai ce wallazi na kafaru waɗanda kuwa suka kafurta wa kazzabu bi na suka kuma ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota gidan wuta Allah kai mana tsari hum fiha khalidun kuma su suna masu dawwama a wannan gidan wuta din a takeice abin da ayan ke dauka shine amman ladina sayakfuruna bima anzalallahu ta'ala min al-kutub lallai waɗanda za su zo su kafurce wa Allah na daga abin da ya saukar na littattafai wa biman a sahun minar rusul kuma su kafurce mu na daga abin da ya aiko na manzanni fa haula'i to su irin waɗannan maimakon wancan aljannan abin da zai faru shine sayakununa min ahlin nari za su kasance daga cikin yan wuta wa ya yakhluduna fiha abadan kuma za su dawwama suna lizumtanta har abada Allah ka tsare mu da zuriyar da yan uwan la ya mutu na fiha ‘yan wuta ba sa mutuwa a gidan wutan nan wala ya huluna an ha abadan ko ba za su fita a ce yau gashi babu su a wuta ba saboda kafirci ne shigar da su ba ta ba'ira ba da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya taimana mana asusun da muka ce za mu buɗe an fara tara jiya ne kuka samu na Amira ba ta nan da haka gobe sai mu ji abin da aka tara gaba daya da abin da ake da shi da fatan kuma za ku gobe za mu rufe insha Allah kowa sai ya kokari ya ban kwana ta gari da abin da in ya tuna shi ma zai tawassuli ya roki Allah rahama da gafara na zanubansa da kuma bukatunsa da shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa